abubuwan na wahala to mine abun gaugawa ba a yi kaza ba ba a kama kaza ba ba a hwara kaza ba to mi muke so mun samu incin kanmu shi kadai ba ishe mu ba da ba mu da bakin magana da ƙauyuka sun wace kana jin kunya ka ce kai ɗan Nijar ne ta lalace soja bai da incin kansa kana ganin mutuwa a ce ka shiga kuma mutuwa za ka yi dole ka shiga to yanzu an samu incin kai mu zo muna gaggawa maganganu na cegumi wanga ya yi vokal wanga ya kawo wanga ya kawo jama'a mu yi hankuri Allah na tare da masu hankuri mu kama juna mu so juna mu yi hankuri mu yi musu addu'a wallahi azim in kun san aikin da sun kai ma Nijar da ko sun yi kuskure sai dai mu yi musu addu'a Allah ya gafarta musu inda mun san aikin da sun kai ma Nijar wallahi sun ceci Nijar wanga juyin mulki ba hannun faransa ko dai a cikinsa ba su taba tunani ba ba wanda ya taba kai akwai cikinmu wanda shi kawai ya ga babu soja sam a nijar sam an gama sai ga rahamar allah to menene abun gaggawa ko shekara ba ai ba ba ai kaza ba ba ai kaza ba ba su nan ga gaggawa ba su nan kai gidanka ka jari gidanka ni kai ma matarka yalla ma ba kai mata tuwayin sallah ba kuma kana da gaggawan mi mu so juna mu haɗa kai ga kuduwa nan gabanmu ga mali ga burkina sun ishe mu abun koyi shekara nawa suna nan tare da shugabanninsu da zahi da daɗi suna nan mu tun yanzu malam ka ji wanga magana wanga ya koma dabra ban nan ga ganewa na ga wani kaza anya ba kaza anya anyan me mu yi alkhairi mu sa alkhairi a cikin zukatanmu sun hito ba so ɗai ba so biyu sun yi bayani mu yarda da bayaninsu sun gaya muna ba su da niyyar cutar da ɗan Nijar shikenan mu yarda mana addu'o'in da ake yi wa duk wanda yake da niyyar ya yaudari Nijar kowane ne wa tana haɗuwa a kansa mu sa Allah gaban sun hito ba so ɗai mi muke so mu haɗa kai mu kama musu da addu'a mu roki Allah ta'ala waɗanda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su ba mu da wata ƙasa irin Nijar ga arziki ga matasa ga ilimi ga addini ga komi abun da ya muni saura son juna da haɗin kai shi kaɗai ne matsalar mu shi kaɗai ne matsalar da hasada in wani ne ba kai ne ka ce ba a yi ba inda kai ne kuma an yi dan mi dun Nijar ce tahiya ɗai ce duk wanda ya shiga gaba alhamdulillah ga ƙasar sudan sun halaka ta ƙasa musulma jiya faransa wai za ta tallafa ma sudan miliyar biyu na ero bayan an halaka sudan an haɗa yaƙi tsakankaninsu ba mata da juna biyu walla a gidan asibiti a iske mace da ɗiyanta a yi kwanciyar arme da su gaban idanunsu a halbe su shine sun kaso su yi ma niger allah ya kare mu kuma har yanzu fa Macron idon shi na ga Niger kuma ya yi magana ya ce za su hita amma nan da shekara biyar sai sun lalata Niger don sun san 'yan Niger ba mu da haɗin ka haka Macron ya ce kuma ga shi nan tun yanzu ya fara jin maganganu tun yanzu tun yanzu don mi za mu yarda dibo irin aikin da Burkina bai suke nan gai da masu kuɗi da 'yan siyasa kowa na bayan shugaban ƙasa an ba shi dama ya yi aiki mu kowa ya ce abun da nike so shi guvernama matsayi ni zan yi magana sai NSP su yi muni kaza wallahi ni ban yarda ba in ba sun yi kaza ba su hito su yi bayani mi sun kai mi sun kai ya salam mu gaya ma Allah mu roƙi Allah mu yi hankuri mu yi hankuri in mun yi hankuri insha Allah ko da za su sabka an share hili akwai matasa masu mutunci masu alkhairi sai a ɗora aiki duk wani ɗan siyasa wanda bai da manufa kyakkyawa ga Nijar kan lokacin nan duka in ma sun mutu ko sun gane yanzu ba Nijar ta jiya ce ba yanzu sabuwar Nijar ce aiki kawai ake so wanda bai aiki ba da shi ake ba to dole sai da haɗin kan matasa dole sai da haɗin kan matasa manufarmu ta zamo ɗaya mu gaya ma Allah buƙatunmu Allah ta'ala ya kare mu na ƙasarmu Allah ya kare shugabanninmu Allah ya kare matasanmu Allah ya kare iyayenmu ya kare mun al'ummar mu Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna Allahumma zidna wala tanqusna ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wilata umurina ya rabbal alamin Allahumma alayka bil yahudi wan nasara Allahumma alayka bima quran wa atba'ahu ya qawi ya jabbar ya rabbal alamin Allahumma alayka bi أعدائنا يا حي يا قيوم اللهم عليك بأعدائنا أنت المقتدر وأنت العزيز لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك اللهم أنزل الأمن والسكينة في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصله ذات بيننا اللهم ألف بين سي ان اس بي يا رب العالمين وأصله ذات بيننا بعينهم يا قوي يا جبار يا رحمن يا رحيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم أعز نيجر اللهم أعز راية نيجر اللهم أعز راية نيجر اللهم أعز دولتنا يا رب العالمين اللهم دمر أمريكا وفرنسا اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا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 shugaban ƙasar turkiya shine ya tarbi shugaban hamas hamas wannan masu faɗa da isra'ila jagoransu ke na ismaila haniya wanda kwanakin baya an kakashe eh, iyalinsa ɗiyansa ko in ce kusan iyalinsa an ka kashe su abinda bai daɗe ba shi ya kai ziyara a ƙasar turkiya eh, sun haɗu a birnin istanbul babban birni mai matuƙar tarihi eh, kuma sunanan suna tattaunawa ya za a yi a samu a eh, tsaye da wannan fitina gaba daya kuma a yi musayan fursunoni duk da abin ganin na eh, minista wannan na isra'ila mai tsaurin ra'ayi ya ambaci wannan da abin kunya cewa ta ƙaƙa erdogan zai ya tsaya da ɗan ta'adda wai yana nufin shugaban hamas su duk abin da suka yi ba ta'addanci ne saboda su yahudawa ne eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin ga hukuma abin ga ta duniya su sun ka wallafa cewa idan an ka yi kalkil adadin yara da an ka kashe eh, cikin waɗannan watanni guda bakwai adadinsu yana nuna duk minti goma sai an kashe yaro a gaza yara 'yan ƙanana waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba ba su da zunubi ba su kai inda suke laifi ba ko a wajen allah eh, yaro baya da laifi bai kai inda ake rubuta mai komi amma waɗannan yahuda suna kashe yara saboda mi saboda Eh, ƙin musulunci kaɗiyan musulmi su ta su girma Allah kuma ya ka musu kariya Allah ya kare mu baki ɗaya da kariyarsa eh, akwai wata sallah da yahudawa suke yi shekara-shekara to a tunis sun tsara akan cewa wannan sallah bana ba za a yi ta ba saboda yadda ake kashe mutane babban mai tanzim ɗinnan mai tsara taron nan a tunus ya ce bai kamata yahudawa su yi wata sallah ta nuna murna yadda 'yan uwansu suke ta kashe yara a gaza da mata da tsofaffi waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba cewa bana babu wata murna da ya kamata a ce sun yi wannan eh, sallah da suke yi shekara-shekara don nuna baƙin ciki saboda can tel aviv ana can ana zanga-zanga kan cewa a zaɓe a sauke netanyahu yanzu haka suna can suna muzahara eh, a can birnin ga. birnin su na tel aviv wanda shine birni na biyu mafi girma a haramtacciyar kasar isra'ila